هل يعود التائب إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة وعليكم السلام وهذا me fa'atibaru lahu aduhuma bil akhar itibarun fasidun kwatanta wannan da ɗayan kwatantawa ce ɓatacciyar wa min akamiha daga cikin hukunce-hukuncenta annal abda na karanta mana an ce hal ya'udu ta'ibu ila ma kana alaihi ƙabalar dambi min ad-darajati hal ya udu atta ibu ka rubuta ila ma alaihi ka rubuta ƙabala zambi ka rubuta darajati ka rubuta wa min akamiha daga cikin hukunci annal abda iza ta ba minar zambi bawa in ya tuba daga zunubi fa hal yarji'u ila ma kana alaihi zai iya komawa abun da yake kansa qabala dhanbi min ad-darajati ko kuwa mutum bare komawa alati hatta anha az-dhanbu wanda zunubi ya rabko shi daga kai aw la yarji'u ilaiha ikhtalafa sun yi sabani ainihin آه، في ذلك فقال طائفة يرجع إلى درجته زي كوما درجة صار لأن التوبة تجب الذنب بالكلية سودة توبة نتمك ذنب قبائع وتصيره كأن لم يكن والمقتضى لدرجته أبن داكي بكاتا ندرجة ما معه من الإيمان أي والعمل الصالح فعاد إليها بالتوبة قالوا ولأن التوبة حسنة عظيمة توبة وعمل صالح فإن كان ذنبه قد حقه إذا ذنب إنسان شيء عن درجته يا يا توروشي شي فحسنته بالتوبة تر ترجيه إليها ذنبه eh haka na sha nima ba fa in kana ne shi fa in kana ba zai cuta ba ba wahaza hada kaman saqata fi kamar wanda ya faɗa rijiya ne bundu walahu sahibun shafiqu ina da aboki mai tausayi adala ilaihi hablan ya zura masa goga tamassaka bihi a ba goga ba igiya hatta raqa minhu ila mawdihi kaga ya dawo sa fa hakaza tawbatu wal amalu salihu Kamar wannan abokin ne as-salih wal akhu shafiq me kuma ya bata nan hmm? an ce ma kamar misalin kana da aboki mai tuba kaga ayan ya me ya zo bi? ba ya faɗa rijiya ne ba to sannan kuma yana da mai tausaya masa kusa kusa ya tura masa igiya aka ga yana da mai wa'azi kusa da shi mai tunatarwa uba ko malaminsa dandanan ina ji ya kamo ya dawo ai ya dawo matsayinsa kamar yadda wannan aboki da ya faɗa da shi ma ya dawo wurinsa ɗan kwana na wakala ta'ifatun masu cewa zai dawo kenan a janiha